yau litinin 26 ga watan jumada thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa tana da 1434 daidai da shida ga watan mai shekara ta uku. ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al-dusawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a muƙaddima mala ya kawo mana tarihin mawallafin wannan littafi a inda bayan da ya bayyana mana rasuwan wannan malami a sheikh usman allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi da kuma sai bayyana mana akwai ɗaya daga cikin ɗaliban shi suna a sheikh abubakar buna hadi alkuyar wanda ya yi ratha ɗan yi waƙa na jimami domin rasuwan wannan malami Allah madaukin sarki ya gafarta mashi tun ba manta ba muna cikin sauraron wannan rafaɗi sai lokaci sai ya ƙuri. ta inda malin yake cewa ya awi ila jaddihil muhtar sayyiduna muhammadin jaddihil a'la kama ya fido jaba maulahu min أجاب مولاه مرضيا كما ثبت في ليلة القدر نعم الروح يستعد أشهد أن بيتتك غرابي yake cewa ya awi ila jaddihi wannan babban malami a sheikh usman ya tafi ga kakan shi domin a cikin nasaban shi da muka karanta yana danganta kan shi zuwa ga cewa jikan manzan Allah ne shi to shine sai yake cewa ya awi ila jaddihi shine annabi to ya annabi ya rasko to ya tafi inda kakan shi ya tafi sayyidina muhammadin shine shugaban mu annabi muhammad yace jaddihil a'ala shine kakan shi na can sama sama sosai kama ya fidu kaman yanda ake bada bayanin cewa shi daga cikin dangantakan shi to na tikewa har ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajaba maulahu ya ansa kiran ubangijin shi mardiyan yana mai cike da ko yana ƙarƙashin yardan Allah maɗaukin sarki kama tabbata kamar yadda ya tabbata ya rasu ne fi latil ƙadari. a cikin daren lailatul qadari ni'imar ruhu madalla daren wannan malami yasta'adu wanda Allah ya ɗauke shi zuwa sama ina ta mun gano wannan da kyau wannan ran wannan malami lokacin da ya rasu kenan a Sheikh Usman laqad ra'a bamako fi mautihi ajaban janazatan lam yushahidu mithlaha ahadu لقد تلاقت جماعات مجي لقد تلا لقد تلاقت جماعات مجمحرة جاء لحرمة هذا الشيخ تحتشد yake cewa laƙadar a bamako ya ce hakika birnin bamako shine babban birnin ƙasan mali ya ga fi mautihi lokacin rasuwan wannan malami ajaban lalle mutanen wannan gari sun ga abin mamaki janazatan sun ga wata irin jana'iza lam yushahid mithlaha ahadu wanda babu wani mutum da ya taba ganin irin wannan jana'iza kun gano wannan su malaman sun haka suke duk lokacin da Allah madaukin sarki masu rasuwa to Allah madaukin sarki na tattaro mutane baki ɗaya. zo su yi masa addu'a saboda jimaman rasa alherin da ake samu daga wajensu wannan ya isa shaida lokacin rasuwan ashek jafar mahamudu adam da lokacin rasuwan malam Obakar mahamudu gumi manyan malamai tintini sun faɗa haka ta lokaci muka zo muna ba da labari irin wannan sai waɗanda ba su san allah ba sai su kiɗi ne mukan ce na wa hum shuhudul jana'iz abin da zai tantance malaman sunna da 'yan bid'a da 'yan al'ada da sauran jama'a na gama gari shi ne halattan jana'iza kun gano wannan to sai a ce wai mu mun duk wanda ya mutu in dai ba cikin ɗalamanmu ba ne ko abokanmu ko wanda muka yi da su ba za mu sallan gawa ba wannan ba mu faɗin wannan maganan ba makiya ne kawai suke fassara wannan kalmar tsakaninmu da mu da muka ce sunna zami da su da suke faɗa da sunnar to ai da za mu mutu ku to kuma za a halarci jana'izan kowa su na raye to za su gani su wasu irin mutane ne ko da su biyu ne ko ko hudu suka yi mana sallah amma wasu iri ne su kuma za a ga irin nasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma da yawa sai ka ji mutu ya ce na mutu ya ce ba zai zo sallan jana'iza to ba ka huta ba shi da ba ka kaunan shi in bai zo muka sallan gawa ba ai ka rage mugun iri ai jama'a mun gano wannan da kyau ko amma kana ta ihu an ce in ka mutu ba za a yi maka sallan ga ba awo dama ka san wani mutumin kirki ne kake faɗa da shi shine ce laƙadar ra'a bamako fi mautihi ajaban garin bamako babban birnin mali yayin rasuwan wannan malami an gama maki janazatan lam yushahid mithlaha ahadu an ga wata irin jana'iza wanda ba wanda ya taba gani irinta laƙad talaƙad jama'atun mujamharatun haƙiƙa mutane tululu gari ya gari wannan yankin wancan ƙasan wancan jihar wani duk jama'a suka yi farin ɗango ja'ar lihur mati haza sheikh dukkaninsu sun zo saboda darajar wannan malami ne da aikin kirkin da ya yi an zo a yi mai addu'a Allah ya karɓi aikin shi gafarta mashi ta shidu haka jama'a suka dinga yi tururuwa ko ta ko ina ko ta ko ina barkowa ake wanda suka sauka a jiragen sama sun zo wanda suka zo a motoci sun zo wanda suka zo a kafa duk sun zo ko ina garin ya cike da jama'a sai ce li kathratin nasi fil anha'i kar dufina fi baiti khalwatihi yahtaruhu samadu aina al-imam murabbi aina umdatuna ainal mu'alli ainal kuhufi wa sanadu yake cewa laƙat talaƙat li kasratin nasu fi an ha'i yace saboda yawan mutane a kowane sasanni nan in ka kalla an cike can an cike nan an cike gabas ba waje karewa ba waje kudu ba waje yamma ba waje ko'ina ina an cike wajen likasaratin nasa saboda yawan mutane fil an haya bangarori ƙaddufina wannan ya sa aka binne shi fi baiti khalwatihi a inda yake zama yake bautan Allah yake nazarin ilimi personal library din shi inda ya zauna aikin Allah kawai yake yi saboda gawon ma ba za ta iya fitowa waje ba saboda mutane yaqtaruhu samadu nan ne Allah madaukakin sarki al-ahad nan ya zaban mai a binne shi ko gano wannan da kyau ko ainal imam malai ce to yau ina limamin namu al wanda shi ke mu aina umdatuna ina wanda yake shine umdan mu jagoran mu aina al-muallimu ina mai karantar da mu sunna aina al ina wanda muka mai da shi a matsayin kogon da in zafi ko iskar ruwa ko ruwan ya sauko muke zuwa mu fake wasanadu in mun abin da muke jingira don mu samu sassauci yau ina ina ainan najiyyul ladhi ma zala yus'ifuna ainal habibu wa ainan nuru war rashadu adda risalatahu wallahu ta'diyatan faghaba anna jazahu Allahu ma yajidu ce ainan najiyu ainan najiyu yace ina wanda yake shine abun ganawanmu alladhi ma zala yus'ifuna wanda bai gushe bai yana kawo mana agaji duk sanda muke da wata damuwa muka je muka kai mashi nan da nan zai zo ya kawo mana agaji ina fatan mun gano wannan da kyau shi ke kawo agaji shi yasa motan ɗaukan gawa ko marasa lafiya sai a ce mata isaf ina fatan mun gano wannan da kyau nan ne ake zuwa kai mai agaji to eh, shine mai agajinmu ainal habib ina mu ainan nur ina wanda ke haskaka mu da hasken imani da hasken ilimi wa rashadu wanda muke shirya ta hanyar ilimin da yake kwararo mana Addari salatahu aikin da ya ɗauka zai yi na taimaka ma addinin Allah ya iyar da wannan aikin ta adiyatan ya isar da saƙon faghaba anna yau fa ya ɓuya ba mu ba ganin shi jazahullahu ma yajidu Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi na abin da ya aikata da abin da yake tunkara a nan gaba ni'imal hayatu hayatu ya tsaye batan lahufil husni ma Lammi husihi adadu fas'al madarisa mali aina masajidi ha, was'al idza ata mali ya atikal madadu yake cewa ni'imal hayatu mm. madalla da wannan rayuwa hayatu shekhi rayuwar wannan babban malami namu tsayibatan rayuwa ta yi kyau rayuwa ta yi daɗi madalla da wannan rayuwa lahu minal husni ya aikata ayyuka kyawawa malam husihi adadu in ka fara irga adadi adadi adadi ba za ka yi ƙididdige ayyukan alherin da ya ba fas'al madarisa mali ya ci a ah, to in ma kana da jaje ka tambayi makarantun mali au masajidu hako ko masallatan mali su za su gaya maka ayyukan alherin ya kai gare su was al'iza'ata mali je ka tambayi gidajen rediyo da tv na mali ya atikal madadu ƙarin bayani a can za ka samu mun gano wannan da kyau ku kowa ya zama mutumin kirki wallahi yanzu kaga ba a ce aje gidan karuwai aje wajen karta aje wajen yan caca a ji wajen ‘yan kaza a tambayi me za su faɗi game da shi sai aka ce fas'al madarisa mali au al iza a ta mali atikal madadu ana ya kare rayuwar shi kawai masallaci makaranta an sabatawa da karatuka a gidan rediyo shi sa kowa ya kokari ya zama mutumin kirki ya kokarin tattala abin da zai amfani da shi duniya da lahira Mala ya ce, Minal masa'il ba'adal yomi in waradat, walid durusu wal azkari ya tamado, minat ɗariƙati yuhiha bi tarbiyatin, wa man lissubulin rijalar gaibi yantaƙido. Yake cewa, To, minal masa'il, je ka tambaye makarantu da masallatai da gidajen rediyo, duk lokacin da tambayoyi da abubuwa suka taso ma musulmi. adal yawm to daga yau in warada in aka aiko da tambayoyi da abubuwan da ke rikice malamai da ɗalibai na ilimi wa durus da darasa masu wahala da sai irin su malamai amshaƙe gije-gije na ilimi suke iya tunkarar wannan aiki to yanzu waye zai yi wal azkari karantar da mu zikirori da annabi ya karantar to yanzu wane ne zai ɗauki wannan gabare ya utamadu wanda zai zama abun dogara kamar yadda aka yarda da shi kalli duk lokacin da wani babban malami ya mutu a fage kowa ga sa fagen sai ga kawai ina kalli malam Abubakar Gumi duk zai ga ina kawai dai ana demani ci ko mun gano wannan nake ko kalli Sheikh Jafar mahamudu Adam kowa ga sa fagen sai ga ina ko da za a karatun da ma ya fi nashin to amma ko ba a karbi kamar yadda shi ya karbin ba ina ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce man littariqati yuhyiha bi tarbiyatin ce wannan ai hanyar da ya ɗauko na karantarwa da fatawa da jajircewa wajen isar da alkhairi ga jama'a to wane ne zai rayar da wannan aiki da wannan hanyar da yake kai? wa man lisubul rijalil gaibi yantaqidu kuma abubuwan da suke zuwa na rijalil gaibi wasu maganganu ne da irin nasu ina fata mun gano wannan da kyau wane ne zai zama abubuwan in sun zo irin wannan hayaniyan zai zama mai nakadinsu ce babu sai ce laƙatta rabba ladaihi fi himayatihi qaumun fa'adda lahum ma kana yabta'idu hadha bi hikmati subhanahu wa ta'a la fastaqim waqta sid yahsul lakar ragadu yake cewa Lakatta, rabba ladaihi haƙiƙa jama'a malamai ɗalibai da yawa sun tarbiyyanti tarbiyya na ilimi a hannun shi fi himayatihi shi ya tsaye wajen kulawa da su da karantar da su a tsangayen shi suke ƙaumin mutane ne da yawa fa'adda lahun ma kana yabta idu ya zo eh sai ce ƙaumin fa'adna lahun ma kana yabta idu wanda ya zama nesa yake ma mun gano wannan da kyau ku to shi yana jawo shi mai da shi na kusa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya matso da su shi bai da wanda zai ce wannan ba nashi bane jama'a shi yasa mu a tafiyan mu ko ba wani wanda zai ce wai ai mu ne na asali ku ne na asali a wajen wa annabi adamu ne na asali ina fatan mun gano wannan mai kyau ba je ko ina ba dan shi ya tabar gaza kalli yadda suka kwashi da Allah to walantana kai da aka yi ka kiyama tana kusan ta tsaya har ka ware ka ce wai waɗannan ne jama'anka duk wanda bai shiga wannan click ɗin ba to wai kawai wannan ai a dai ka zantsan da su jama'a mu ba haka muke addini ba in yau yau ɗin nan ka musulunta to kai ne na kusa da mu diyan da kake nesa da mu a gari diyan da kake nesa da mu a kabila diyan da kake nesa da mu a fahimta diyan da kake nesa da mu a komi in dai zaka yi da ka rike sunna to kai kai ne namu sai ce haza bi hikmatihi Allah madaukin sarki ya sanya mai hannu a wannan aiki ne saboda hikiman Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaqim kai ma in kana son ka samu wannan daraja to ka tsaya kan bin hanyar Allah. Wakta sit ka daidaitu ka gyara imaninka da ƙidanka da manufanka ya zamanto ka Allah ne. Ya hasu da lakar ragadu wannan abin da ya same shi na alkhairin nan zai same ka sama da ma abin da kake tunani. Ina fatan mun gane wannan da kyau. sai ce fadilati shekhi usmana istafada bi fadilati shekhi usmana istafada bihi kullum bima sha'a lam yunkar bihi ahadu lahu ma'athiruhu ma'rufatan thabatat wal baiti ya'rufuha wal hayy wal baladu yake cewa fadilati sheikh darajoji da falololin wannan malami malam usmanu istafada bihi an fa'idantu da wannan falololin nashi kullum bima sha'a kowa abin da yake son ya fa'idantu da shi to wanda yake so in ka zo ɓangaren tafsiri ne za ka fa'idantu fiƙi huni ka fa'idantu kaza ka fa'idantu kowa da abin da ya zo yake fa'idantu da wannan malamin da shi ya ya kama ya tafi sai ce lam yunkir bihi ahadu ba wani wanda yake kosawa da kyamun wannan malami ga abin da ka zo nema kai ba za a ga ma wani abu ba shi ba zai ce kai mashi wani abu ba tun ne mai haƙuri ya yi aikin da ya kamata lahu ma'athirahu ma'rufa ayyukan alkhairi da ya yi sanannu ne tabatat sun tabbata kowa ya san su wal baiti ya ha, gidan kowa ya shaida alherin wannan malami a mala baki ɗaya. wal jama'an da ke rayuwa a mala gaba ɗaya sun ci moriyan shi wal baladu yace har unguwanni ma gonakin garin yankunan garin kowa sai da ya amfana ya rabota da wannan alheri na wannan babban malami wa shu'ubun mali jami'an laysa yunkiruha mali shekhi uthman min fadlin kama najidu lakin fardin لكل فرد وحزب ما أتيح له مرتاب في ففي فضله شيخ ولا ولد yake cewa wa shu'ubu mali kun ga jama'an mali jami'an baki ɗayansu laisa yunkiru ma ba wanda yake inkarin abin da lishekhi Uthman darajoji da falololi na wannan babban malamin Usman min fadlin na falololin shi kama najidu kamar yadda muka samu wannan bayani li kulli fardin yace kowane mutum ɗaya wa hizbin da kowace ƙungiya ma halahu, gwargwadon abin da Allah ya bashi baiwa kowa ya rabota da irin rabon da zai samu martaba fi fadlihi ba wanda ya shakka da tamba ba dangane da falalan wannan malami fa shaikhun dattije ne shi wala waladu ko karamin yaro kowa ya ɗiba abin da zai ɗiba alherin shi ya kai ko'ina sai ce muqaddisatu biladil muslimin ra'at lahu fada'ila lam ya'rif laha adadu a immatul haramaini was'al jama'atahum lahu fatawa kullaha sadadu yake cewa muqaddisatu biladil muslimina ra'at duk wani wajen da yafi ko ina albarka na garuruwan musulmi sun amfana da wannan malami ina ne muqaddisat masallaci makarantu fagagen wa'azi sun ga lahu fada'il irin falalolin wannan malami lam yu'rab laha adadu wanda ba san adadin inda suka amfana da shi ba yanzu ba ga littafin shi muna amfana a nan ba makarantu tsangayoyi nawa ne suka amfana da wannan malami an amfana da yawa ba dan karami ba shine sai Malami yake cewa a immatul haramaini yace ga limaman nan da malamai na Makka da Madina is'al jama'atuhum je ka tambaye gayyansu baki ɗaya lahu ladaihim fatawa fatawa kullu hasadadu fatoyin da suke turo mai ya ansa Allah kaɗai san yawansu ba wai malantan shi ya tsaya a Mali ne, ba ya tsaya Afirka ne kaɗai. a har Makka da Madina ma alherin shi ya kai lahu ta'alifun naqaha wa mahadaha fi kulli fannin adaka sharru yu'tamadu amma amma yace amma ra'aita fatawahu muayyadatan بمرجع حسن يروي yarwi lahu sanadu له lahu wannan malami yana da rubuce-rubuce na ƙaha wanda ya tsabtato su wa mahada ya shimfiɗo su kama wannan littafin da muke karantawa fi kulli fannin a kowane fanni na ilimi sai da ya rubutu a daka sharrun ya ce amma man dafa sharri ya otamadu duk littafin da ya rubuta abin dogaro ne bai taɓa rubuta sharri ba domin ai sharri ma fanni ne domin ya ce lahu alifin na ƙahawa ma hada hafi kulli fannin to shi ne sai yake ce a'a a daka sharru cikin kowane fanni ya yi rubutu na alheri amma ban da fannin da ya rubutu a nan ba amma ra'aita fatawahu kai mai ba baka taba ganin littafin fatawan shi bane muayyadatan ya karfafa duk fatawan da yake kawowa bi marji'in hasanin in yace sai ce duba littafi kaza hadisi kaza aya kaza ya ruwe lahu sanadu kuma duk abin da yake kawa da isnadi yake kawa bai kawo shirme da shirgi da bada yufti kama sha a kalla wifka mazhabihi wala yurwi fihi talbisun wala sadadu abu hanifata yasqihi bi hikmatihi wa malikun lam yazal ya'ti lahu madadu yake cewa yufti kama sha'a yana ba da fatawa gwargwadon yadda mai fatawan ya so in kai maliki ne ka zo gaban shi neman fatawa sai baka fatawa da mazhabinka na malikiya in kai ba shafi'i ne ka zo neman fatawa sai baka fatawa da mazhabinka na shafi'iyya ce, kullum wifka mazhabihi duk wanda ya zo neman fatawa za a ba shi fatawa daidai da mazhabin shi wala yura fihi talbisun kuma cikin fatoyin da yake bada ba ka samun rikici wala sadadu ko wani abin da zai zama maka matsala ya zama ka sad babu abu hanifa ta yisqihi bi hikimatihi in ka je na bayani kai ka ce abu hanifa ne karantar da shi hikima wa malikun lam yazal ya'ti lahu madadu in ku ya tari bayani dangane da zubo dalilai na hadisi kai ka ce maluku ne ke kawo mai agajin hadisan wa له منه قرابته وأحمد طاب منه الورد الشهد اختاره الله للإسلام يخدمه فعاش ما عاش ولا يأتي له فند cewa shafi'iyu kai in kana neman ilimin usulu ka zo gaban wannan malami ai sai ka ɗauka shafi'i ne ke magana amma ba mamaki lahu minhu qarabatahu suna da dangantaka da shafi'in da shi ma shafi'i nasaban shi na karewa zuwa ga ahlul baiti ne wa ahmadu al-imam ahmad ko ɗaba minhu al-wardu yace duk abin da kake nema to kai ka ce yana gangarowa ne daga imam ahmad imam ahlus suna yana gangarowa zuwa gare shi birjik ikhtarahu allah lil islami Allah ya zaɓi wannan malami don yi ma musulunci hidima ya hudumuhu don yi hidiman musulunci fa asha ma asha wannan malami ya rayu gwargwadon shekarun da ya rayu la ya ati ho fanadu ƙarewan abin da yake iyarwa na alheri to zamanin da ya rayu bai ƙarar da wannan alherin nashi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku har ya mutu ba ga ƙarshen ilimin shi ba ya karantar an amfana ya karantar an amfana laye a kila hufanadu ba ƙarar da ilimin ba ina fatan mun gano wannan da kyau Laƙad baka alamu sufliyu in id ba, kama baka alamu uluyu al-uluwiyu wal hashadu athna alaihi bima al alsinatun lam Talib qattu fi ihsanihi ahadu kad baka alamu sufiliyu duniyan ƙasa randa malamin nan ya rasu gaba ɗaya an fashe da kuka iz qubida yayin da aka ɗauki ran shi kama baka alamul uluwiyu kaman yanda ma na sama suke kuka in ji shi wal hashadu da dukkanin gayyan komi da ka sani dabbobi ne eh sun yi alhinin rasu wannan malami afna alaihi bima aufahu alsinatun ya ce an yabe shi yaban da in dai baki zai iya farta wannan yaban to an gabatar da irin wannan yabo ga wannan malami lam yukhtalif qattun fi ihsanihi ahadu ba wanda ya sabani ya jayayya da kyautatawa da alherin da wannan malami ya zo da shi tawata'at fi masail khaira kulli famin illa alladhi kana yahshu qalbahu hasadu قد كان ما كان سبحان الذي خلق بلا مثال هو الوافي بلا يئد yake cewa tawata'at fi masail khaira kullu famin yace in ka ji yabo kai ka ce hadin baki akai bakin wani ya faɗi kaza bakin wani ma ya faɗi din shi shine ce tawata'at kai ka ce an yi gamin baki ne fi masail khairi wajen irin ababen alherin da ake furta ga wannan malami kullu famin duk bakin mai yabo ya furta irin wannan yabon alkhairin illa alladhi kana yahashu qalbahu sai fa ga wanda ya cika zuciyan shi da hasadu dan karan hasada hasada ta cika to shine zai boye alherinka ya binne ya take ya ce ma babu alherin sai sharri kun gano wannan da kyau ko kalli irin yaban da malamin ne yake faɗin amma wancan malami ya ce a to ba a rasa ayan hasada wanda zai kalli alherin da ka kwashe rayuwanka kaf ya ce shi shirme kai ba alheri ko kwaya ɗaya kada kana ma kana subhanalladhi khalaqa yace abin da ya faru jama'a ya riga ya faru kada waqatil waqi'a malan ya riga ya rasu sarki ya tabbata ga wanda ya haye halitta bila mithalin ya halitta ba ta da kwaikwaiwa ga wani ba huwal wafi bila ya idu shine wanda yake cika abu yanda ya ga dama ba wanda ya sai ce to dan sabaran jamilan alama halla wahtakama bi qadar bi qudratillahi ni'imar sabaru akidu, hadha al-murid Abu Bakr yuqalu la ko yarfi qalbi ma sanadu ce sabaran jamilan mun yi haƙuri haƙuri kyakkyawa alama halla ga abin nan da ya faru wahtakama bi qudratillah mun dogara a bisa abin da ƙudaran Allah ta hukunta ni'imar sabaro, madalla da wanda ya haƙuri da ƙaddaren Allah yan aqido abin da ake son ya tabbata kenan kowa ya haƙura Hazal murid wannan muridi ne ko ka ce ɗalibi ne na wannan babban malami Abu Bakarin yuqalu laho koyar, wanda ake mai lakabi da koyar. fi ƙalbihi ma fihi zuciyan shi abin da ke ciki na ciki na ne. na damuwa ya sanadu ya kai Allah abun dogaranmu. Laƙar alimtum bihi ayyama suhubatihi, subhana man laysa yakhfi anhu ma yaridu, salla alal Mustapha rabbul wara abadan, man halla lil muslimin wal madadu. Ce laƙar alimtum, haƙiƙa ku kun san bihi, kun san wannan ɗalibin, ayyama suhubatihi, lokacin da yake ɗalibin malamin nashi kafin ya rasu duk wanda yake majalisin ya san shi subhana man laysa kuma ridu. tsarki ya tabbata ga Allah wanda ba abin da ke ɓoyuwa gare shi salla alal Mustapha, rabbul wara abadan Allah kai salati ga mustafa waye zai ma annabi salati ya ce rabbul wara ubangijin talikai abadan aita ta kwarara salati ga manzan Allah man hallalil muslimin alqataru wal madadu muddin dai ana saukar da ruwan sama da albarka ga mutane to Allah kai ta zuba salati ga manzon Allah don duk wani alheri da wani ya samu kowane iri ne to ya same shi sakamakon alherin da manzon Allah ya zo da shi ne na musulunci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan shine karshen baitutukan da shi wannan malamin ya kawo mun karanta su a tattakaice bayani a tattakaice sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu zo mu ƙarashe muqaddiman sannan mu shiga muqaddiman mai littafi fasubhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum